Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba, Ga sharar fagen shirin daga gogon El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shudewa. Shugaba Buhari ya mika rukuni na ƙarshe na sunayen da ya zaba don zama ministoci don tantancewa majalisar dattawa. Zuwa yanzu dai an samu mata shida da maza talatin cikin lissafin ministocin. An dai janji sunan tsohon mataimakin gwamnan Neja Ahmed Ebeto da mai gurbinsa da bawa Bari. Ana samun martani tsakanin masu goyon bayan ministocin da masu nuna rashin amincewa da waɗanda aka tura don wakiltar jihohinsu. Kotun karar zaɓe ta tabbatar da zaɓen gwamna ɗan kwambo na PDP a Gombe, inda ta yobe da da ke zama Abuja kuwa ta sauke dan majalisar tarayya na Nangere da Fataskum Sabo Garba don mika takardun makaranta na Jabu. Ali Yakubu na APC ne kotu ta bawa nasara inda ya yaba da hakan. Idan bangaren shari'a ya gyaru, wani ma ba zai laifin ba tunda ya tabbata in yaje ba zai sha ba. Shugaban kasa, yan majalisu duk abin da alƙalan nan ke bukata wanda zai inganta rayuwarsu kuma su aiki babu sa hannu babu katsalanda Najeriya za ta gyaru komai zai mike yadda ake buɗa. Babbar jam'iyyar adawa Najeriya PDP ta amince a hukumance da fidda dan takararta na shugaban kasa na 2019 hijira daga arewa a makon ne kuwa aka shiga sabuwar shekarar musulunci hijira 1437 haka to yanzu za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa kamar yadda aka sani dai zauren na baucin yakuba inda wakilinmu abdulwahab muhammad ke jagorantar ci gaba da tattaunawar da muke yi kan batun sa'insar makiyaya da manoma a arewacin najeriya Yau Abdulwahab zai ɗora ne daga inda sarkin shanun sarkin Fulanin Bauchi ke ci gaba da bayani. To, wato ana nufin ke an ci dawa a bi kan burtali kenan shine ma'anan wa ɗin? Eh, kenan misali. Eh. Sai an ci dawa kafin a je a bi kan burtali shine ma'anan wa ɗin. Amma haka dai ina gani dai bin noman kan burtali neman fitina ne. Saboda haka wannan matakin gaskiya masu gonan shine za su rage ba fulatani kuma wanda yana barin burtali ya je ya ɗebi cikin gonan mutum to wannan kuma in an same shi in an bar shi to an bar fitina idan kuma har a kan burtali ne mai gona ya zo ya sa gona to wannan kuma in an bar shi an bar fitina don haka ni a wurina kar ka sake burtali ka shiga gona a hukunta ka ka gane eh. saboda haka ni ina ganin dai hakuri ne za a yi wa juna kai kar ka nome kan burtali kai kuma wanda aka baka burtalin kar ka sake burtalin ka je ka shiga gonan wuni haka ne to bari zo ga shi matashin makiyayi daga fari dai akwai wannan batu wanda yake shi ilo manomi batu inda har ma ya karkare da cewar su din nan su yayinku ne ban sani ba kai ya ka fahimci a zaman kai ka da ma kai kanin manomi ne eto eh dan iya zama wa kanin manomi dan iya zama wan manomi saboda shi manomi dole in ya noma tare da mu ci ko ba gaskiya ba mhm. inda za mu ci tare kuwa kuma dabbobin ka eh, dabbobin za su ci zai zama yaya na ta wannan bangaren eh. ta wani bangaren kuma ni ma fa ina da hanyar da in ba na kwanta a cikin gonan sannan ba na masa taki ba sai dai aikin banza wani lokacin saboda in ba da kuɗin da zai sai takin eh. to da takin shanu nan da ya gadara ka gani ma ta bangaren fa na zama ya ansa taki ma kamar na shanu mm. ana ganin ya fi kamar ma takin zamani domin eh. saboda ban dai sani ba amma eh, akwai takin da ya fi na zamani mm. yanzu kamar taki na bazara kan da ka san yuriya haka kusan ma fi yuriya saboda inda shanun suka kwanta ma suka yi kashi suka yi fitsari wannan kashin ba shi ne damuwan ba wato dai su eh, manoma da bazan ku suke rawa a suna rawa da bazan mu kai tunda idan muka yi bazara a wajen to ko noma ma ba da abin an shuka saboda fitsarin saniyan nan yakan kashe ma ciyawa kanta kuma duk ba fulatin da ya san wani yake zaga shanu da bazara ya je ya gani ko shanun sun tashi a wajen ba a noma wajen ba ka je ka ba za ka ga ciyawa ba ya ga ciyawa nan ciyawa nan ba ciyawa nan ba ciyawa kuma duk manomin da ya zo noma wajen shi ma ya san ya samu arziki wajen saboda in ma mun zama yayin ta wajen mu mun yadda da wannan to na ga dai ko da ke muna da yan sauran duk bai wuce minti ɗaya da rabi ba eh, sai inda muka zama wa ba fulatani kafin ya je kiwo yakan ci amfanin gona ne baya cin nama ya tafi kiwo inda muka zama wan kenan dabba ma dabbansa sai ya ci kafin su tafi su fita to shi yasa muka ɗauki babban wan zai ci abinci ya tafi kiwo ba nama yake ce ba to shi ne kawai dalili na eh, ai ina ganin eh, ya baka amsa akan wannan batu eh, to amma ni da magana ai ko ba karam ko ba karan dawara mu ciya mu koshi mu shanu shanu ko da mu ko muna da nama akwai nama saboda haka mu fa yayin su ne ta wani bangaren su ya kuri kan mu yayin su ne ta wani bangaren mu ma mun yadda su yayin mu ne ta wani bangaren kowa da ya rika matsayin sa ya mutunta dan uwansa shine kawai magana to da wannan a tattaunawa da muka yi a sarkin fulani yana da abin da zai ce ne akwai to to mu madara ma a kan shi kade mu yayin su ne belitane nama ba a kai nama ruga sai dai a kawo nama gari ba su kiwon dabbobi mu ne masu kiwon dabbobi mu ne kuma mun zama dalilin su shimiya su ji daɗin shi don haka ba yadda za a ce mu ne su wato ko dai ma sun yi noman dole ba da su ci shi haka ba sai an hada da ku sai an hada da mu in kuma kowane lokaci ma da mu ake yi madara da mu nono da mu nama da mu to ai wannan wurin ba za mu zama kanne ba muna muna mu ma muna da wurin mu da Allah na ba su wasu na watsarwa ya gona sai ta kashe mai nomanta kahira Allah ta kartagi ka kashe mai aje ta aljihu da rai yana kayanta ga ƙatta kuli-kuli sun daza da duniya ta haihuwanin rungume na kame ana faɗin na samu ƙatta kowane da babbacin yau ƙatan kowane da babban mace ta kaka yi kowane nan sanan sai ya ɗauki babban galama ma taimuru kuma daji ana buga su ganga suna ta dawa. Diyan banza an shige cikin inuwa an kyale uwaye daji. ya gona sai ta kashe ah, yanzu dai ga dukkan misali ah, ofisa menene za ka gaya musu ga su kusan dai wannan al'amari sun fahimci yadda zaman yake da kuma yadda ake taimakekeniya ma juna wannan yana ce shine wa wannan shine kani to kai duk da haka dai akan dan samu wannan ah, rashin fahimta amma kai sabili da ko kuma idan muka yi la'akari da wannan tattaunawa me za ka ba su shawari zaman lafiya ya fi zaman ɗan sarki duk abin da zai sa a zauna lafiya kowa ya yi marmarinsa duk lokacin da ka tinkari kaga wani masifa ta matso to ba laifi bane ka gudu ka guje mata a yi kokari a zauna lafiya da manoma da makiyaya a yi zaman lafiya domin shine babban abin da mu a ƙasan nan yanzu kowa yake marmarinsa don haka ku zama masu hakuri da juna ku rungume juna idan an yi kuskure a nuna wa juna kuskure a kuma yadda da kuskurin a zauna lafiya to da wannan shawari da shi jami'in 'yan sanda ya bamu muka kawo ga karshen wannan tattaunawa a sabili da haka zan so ku yi sallama da masu sauraronmu kuma gabatar da kanka zan fara da kai ya ofisa ah, ina gaida duka jama'a wanda suka saurari wannan hira kuma ina fata ba ga makiyaya da manoma kaɗai ba kowa ya rungumi zaman lafiya sunana dogara jirai na ritaya na ritaya da matsayin mukaddashin uh, superintendent na yan sanda dsp kenan ah, sarkin noma mun kan sarkin noman mu to mm. sai mu yi ma allah godiya da zaman da muka yi ina ma allah godiya da masu sauraro ina fatan allah ba mu damuna mai albarka so matashin makiyayi to mun gode ma allah da wannan zaman da muka yi kuma akwai kiran da yi abu daya muna roƙon gwamnatin da yanzu aka zaɓa muna roƙonta ta muna hidima akan kiwo da noman nan shine saƙona to sarkin shanun sarkin fulanin bauchi to ni dai ba abin da zan ce wanda ya wuce godiyan da duk wanda suka saurari wannan hiran kuka na dai irin ta farkon ɗazu zan ce gwamnati da taimaka na wannan sabon gwamnati ta yi ma ma fulani ruwa ruwan sha daga bohul zuwa dai duk abin da mashayan shanu damuwan fulani kasan bauchi kenan madalla mun gode ina fata kai sarkin noma in kai girbi za ka kirawo mu ka ba mu a namu zakka haka kai ma ko kuma fulani za ku kirawo mu in ku shanunku suka aihu ku kira mu da mu da ofisa mu zo mu samu din saboda mu ne a tsakaninku kawai wanda yake ba ma da abu to jama'a da wannan ne muka kawo ga ƙarshen wannan tattaunawa mu haɗu da mu ku a wani kara na gode yawa Lallai fa sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin wata sabuwar tattaunawar. To da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne shugaban ɗariƙatar Tijjaniya a Afirka Sheikh Ɗahir Usman Bauchi, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabin da ya fara makon jiya. Da babban limamin Kirista na majami'ar Ikwa Rabaran Ubala Nuhu shi ma a Baucin. Da farko dai ga Maulana a Sheikh Ɗahir Usman Bauchi da babi na biyu na jawabinsa. Assalamu alaikum, 'yan wana jama'ar Najeriya, musamman majalisar dattawa wanda mutane suke cewa ya kamata mu faɗakar da su cewa aikin da aka ɗora musu na tantance ministoci za a yi shi cikin tsoron Allah da ya kamata kamun in zama wannan magana da muke yi mutanen da za a zaɓe su musu murna muna roƙa musu Allah Allah taimake su Allah ba su ikon amana Allah ba su ikon gudanar da lamari cikin adalci da kwatanta gaskiya muna fata su kuma dattawa masu tantancewa su karɓi wannan mutanen da aka ba su cikin adalci da kwatanta gaskiya yanzu tsakanin musulmi da kirista ana samun kwanciyar hankali da jin daɗi jama'an mu musulmi da kirista muna muku godiya kan hakurin da suke yi da juna yanzu an samu jin daɗi an samu kwanciyar hankali ba kamar da ba saboda bayanai da manya suke yi sun yi magana su ana fahimtar juna ana zama lafiya in kasa ba zaman lafiya babu jin daɗi amma na samu zaman lafiya a samu kwanciyar nan da za a samu tattalin arziki kyau zamantakewa ta kyau muna kira a yi haƙuri a zauna lafiya kowa ya riƙe nasa Allah yana da iko ya cika Najeriya gaba ɗaya da musulmi ba kirista sai musulmi amma Allah bai haka ba Allah yana da iko ya cika Najeriya da kiristoci ba musulmi amma Allah bai haka ba sai Allah ya gauraya mu waɗanda suka amsa kiran cewa a zauna lafiya din ana godiya Allah saka da alheri Allah ƙara mana lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya. Mu musulmi abin da aka umarce mu mu kiyaye musuluncin mu mai da shi tsakanin farkon sallah da ƙarshen sallah. Farkon sallah musulmi zai zo ya tsaya ne gaban Allah ya ɗaga hannaye nuna wa Allah Allah na zubar da komai bani da komai na dawo jinka kai kaɗai Allahu Akbar. a lokacin ba da komai sai Allah haka Allah kuma ke so a yi masa in kuma kamun ka zama sallar kamar an tambaye ka to ya za ka yi da bayin Allah Allah ka kai masa yadda yake so ya tara maka dada ya da maka aljanna kuma kar ka je ka cuci bayansa su zo su karanka wajen su ɗebi ran ka biya maka bashi da karfi ya jefa ka wuta ko mai sallah ya amsa ni ce a'a ni na da hankali ba zan yi haka ba na san bayan Allah iri biyu ne akwai masu karɓar takarda ta hannun dama akwai masu karɓar takarda ta hannun hagu duk zan zauna da su lafiya kaga bai da zan yi dubi kaina assalamu alaikum assalamu alaikum tsakaninsa da Allah lafiya lau Allah akbar tsakaninsa da bayan Allah lafiya da assalamu alaikum ya addinin addininsa mu kuma muna gaya wa abokan zaman mu kiristoci wanda ka'ida ne a cikin addinin su ko da azzalimi ne ya mare ka a kirista ba za ka rawa ba sai ka ce nan ya samu nan bai samu ba ka karkata masa kuma to ɗayan kace nan ya samu nan bai samu ba saboda haƙuri saboda haka mu ci gaba da wannan mu namu mu tsaya akan Allahu Akbar tsakanin mu da Allah assalamu alaikum tsakanin mu da bayin Allah ko kuma ku zauna lafiya ko da wanda ya zalunce kuma ya mare ku ce to nan ya samu nan bai samu don a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya muna godiya Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da zan juna wato duk abin da kaga ya ɓaci to ba sa masa haƙuri wani na sa haƙuri ka wajen ba saboda haka ke jawo hankalin yan uwan fulani da ya kuri kasu da cutar masu gonaki ko kuma muna jawo hankalin yan uwan manoma kasu da cutar fulani ne musu shuka kan burtulin su don a samu zaman lafiya ko a ba shi haƙƙinsa dan haƙƙin wani wani kare kawo sun gyara mun gida daɗi kare da gaske muna godiya ko waɗanda suka amsa kiran cewa a zauna lafiya din muna godiya Allah saka da alheri Allah ƙara mana lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam. Shi ma rabaran Ubala Nuhu kiraye da a zaɓi ministocin da za su kawo zaman lafiya da ci gaba a Najeriya. Jama'a na arewacin ƙasar nan da kuma dukan masu sauraronmu ina muku sallama ina kuma gaishe ku. Kamar dai yadda muka saba kuma muke kira ga jama'a musamman jama'ar ƙaunatacciyar ƙasar nan tamu Najeriya da a zauna lafiya. domin kullum muna faɗan cewa babu ci gaba da za mu samu ba tare da zaman lafiya ba sannan wani abin da ya ɗauki hankalinmu a yanzu kuma da muke so mu yi magana a kan shi a wannan ƙasar wanda hankalin kowa ya koma a kai kuma mun ga ya kamata mu malaman addini mu yi magana a game da shi shine wannan yanayi da muke na tantance ministoci a wannan ƙasa. To ina so in yi kira ga 'yan majalisa dattawa da duk waɗanda abin ya shafa a wannan ƙasa cewa ba a fa mugun sarki sai mugun ba fade kamar yadda masu iya magana suka faɗa. Saboda haka saboda irin kyakkyawan zato da kuma ambaton da muke ma wannan shugabanci na yanzu ina so in kira 'yan majalisa da su fitar da san kai su kawar da ɗan ɓangaranci su kawar da bambancin ƙabila ko na addini domin su fitar mana da mutane masu kishin ƙasan nan ba masu kishin kansu ba a jama'ar najeriya ina son mu sani musamman 'yan majalisa kuskure guda ɗaya fa da za a yi a wannan lokaci na fidda ministoci zai iya zama kuskuren da za a yi shekaru da yawa talakawan ƙasa suna shan wahala a misali annabi sama'ila da allah ya aike shi ya je ya keɓe sarki a cikin iyalin mahaifin annabi dauda kuma sarki Allah ya ce mishi ka kula da wanda za ka zaɓa ta yi wanda zuciyar shi take wajen Ubangiji. To ya za mu yi mu gane wanda zuciyarsa ke wajen Ubangiji a wannan ƙasa tamu. Dole sai mun dukufa ga addu'a. Mu yi addu'a fiye da yawan maganganu fiye da yawan hayaniya. Abin da mu malaman addini muke ƙoƙarin faɗa shi ne mu sa ƙasan a gaba. Kada mu sa wannan bawan Allah da yake da buri na gyara ƙasan nan mu sa burinsa ya koma baya. sannan kuma yana kira ga sashin gwamnati su ma a cikin dukkan mutanen da suke kai wa majalisa su tantance su ma su yi wa Allah su fitar da mutane waɗanda suke za su ƙaunaci talakawan ƙasa za kuma su ƙaunaci Najeriya musamman a irin wannan lokaci da muke ciki wanda za mu iya cewa mun gode wa Allah domin akwai zaman lafiya yanzu a ƙasar nan maganar rigiman addini ya yi sauki to muna fata mutanen da za a fito da su su zama mutanen da za su kara tallafawa a wannan ƙasa domin wannan zaman lafiya ya dore yanzu abin da yake ci mana tuwo a ƙwarya musamman a arewacin ƙasar nan da wasu sassa na ƙasa shine rikicin makiyaya da kuma manoma to ina roƙon manoma da a san inda burtali yake a san inda labi yake da su masu bunƙasa ƙasa waɗansu sukan je su yi gine-gine sai a cinye jeji to a kula da inda burtali yake su kuma makiyaya su yi wa Allah su guji ramuwar gayya muna da hukumomi a ƙasan nan inda za mu kai kukanmu a maimakon mu ɗauki makami mu yi ta kashe jama'a don haka ina roƙo bari 'yan majalisan ƙasan nan su fitar da mutanen da za su taimaka mu samu dawwamammen zaman lafiya a yanzu duk wanda ya ce baya jin daɗin zaman lafiyan da muke da shi a wannan ƙasa ina ganin ƙarya yake yi to domin dorewan zaman lafiya shine mu fitar da son zuciya mu fitar da son kai mu yi abin da dukkan mutanen ƙasa za su amfana Karshe ina cewa mu dubi allah na gode sunana rabran ubale nuhu ibrahim ya kwace number tu, rafin zurfi yankin birki, gandu a jihar bauchi na gode jalla allazi wahidu Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya kuma cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.